sunana honorable abdulhamid elwazir to lallai cikin abubuwa da dama na fi ƙauna abubuwa guda biyu na farko abin da ake kira security security na ƙasan nan yana neman gyara yana neman gyara fiye da yadda ake zato sunana honorable adama shehu kwantagora ina bukata su tattauna akan kada a kuskura a raba najeriya mu dunkule mu zama ɗaya su suna da mai mu kuma muna da agriculture ɗinmu mu koma noman mu na biyu ina so idan za a yi zaɓen nan a tsaya tsakani da Allah a ringizon nan da ake yi a bashi shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Sani Bello mai ritaya ga abin da yake cewa dangane da wannan taro. Duk wannan maganar za in ba zaman lafiya duk maganar banza ne. Ya kamata ba kowa aike shi aike shi sosai. Sojoji ko jami'an tsaro a ba su iko su aikin su kamar da ya kamata a kuma kula da su amma yadda ake tafiyar da amin yanzu akwai mishkila gare mu tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya sanato nuhu aliyu bayan ya ce batun lamarin tsaron na da mahimmanci ya ce gaba ɗaya taron makomarsa ba za ta yi wani tasiri ba har sai an haɗa da majalisar ƙasa kamar yadda ya yi ƙarin bayani ni a wurina kasan taron nan an yi shida ba ɗaya ba ba biyu ba an yi shi wato damuwa na a nan ne. muddin maganan nan bai kai national assembly ba to ba inda za a ce national assembly su ne za su making law wanda zai shahi kowa a ƙasar nan amma a ce wai an yi kawai referenda ko kuma an ce wai abin nan ko kuma yadda aka watsar da sauran a watsar da shi haka muna cikin haɗari kare san abin da ya faru a katsina a katsina state inda mutane suka hawa motsako motsako aka ce kamar guda ashirin aka ce motsako da ashirin da kan kowane motsako da mutane uku a kai da bindigogi a ce wai sun shiga sun yi banna har yanzu a samu labarin wannan abu kai akwai matsala zamanin kai su masu taron kasan nan kusan ana ganin kamar dama duk magoya bayan gwamnati ne kana ga wani abu zai gudana ko game da tsaro ai dole ne wani abu ya gudana ai gwamnatin na tarayya a halin da ake ciki a yanzu a halin da najeriya ke ciki yanzu an wuce a bar komi ga hannun federal government rahotanni dai da ke fitowa daga birnin tarayyar najeriya abuja na nuna cewa tuni aka fara yin rijista ga mahalarta wannan taro yayin da ake shirin kaddamar da shi da misalin karfe hudu da rabi na yammacin litinin dinnan mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.